Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za mu kawo muku darussuka a kan ƙa'idojin jima'i. Kafin mu fara, shi menene jima'i? Mutane da dama sun san ma'anar jima'i, wasu kuma ba su sani ba. To ma'anar jima'i su ne saduwa tsakanin mace da namiji. Darasinmu na farko za mu fara ne a kan daren farko, wato ango da amarya. Daga lokacin da kuka kasance kai da amaryanka na san cewar zuciyoyinku duk suna bugun tara tara ina nufin kowa yana jin kunyar kowa A kan saduwa aurenku ta farko to a nan bari na juyo kanka ango bincike ya nuna mata sun fi maza kunya fiye da kaso saba'in cikin ɗari domin haka ango kai za ka fara samun ka cikin raha da murmushi ka fara shafa ta cikin fara'a kana shafa ta ta gadon bayanta zuwa nonuwanta to daga nan za ta kasance cikin ni'ima da jin daɗi wanda ba ta taɓa jin irinsa ba a rayuwanta masana sun ce mata sun fi maza sha'awa da saurin inzali hankalinta zai tashi amma sai dai za ta kasance a cikin fargaba saboda mafiya yawan mata suna da labari akan daren farko mafiya yawan mata suna da labarin yadda ake fasa su a daren farko don haka wannan zai sa ta fargaba matuƙa Don haka ango na san kana da yunwar saduwa, saboda haka zan baka shawara kyauta. Duba da yadda manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa, kada ku faɗa wa iyalanku da niyyar saduwa kamar yadda dabbobi suke saduwa. Domin haka, didi na san ta riga da ta gama ciki gabanta da ruwa, kuma ta fita hayyacinta, sai ka kyale ta. Mai sauraro kai ma kada ka ganawa gashi ka manta baka mun lakin ba. Ango sai ka je ka buɗe akwatinka na laifi Akwai wani mai na ruwa mai santsi wanda baya cutarwa. Ka ɗauke shi sai ka shafa shi a gabanka. To daga nan ne sai ka zo ka dinga zira mata a hankali, a hankali, a hankali. Amma duk da haka ba lallai ta faso a rana ɗaya ba. Idan ko har ka fasa ta a rana ɗaya to a gaskiya jini zai zuba mata da yawa. Don haka ka lallaɓa ta har zuwa kwana ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu. Idan ko ba haka ba to haƙiƙa za ka firgita ta. za ta kasance tana jin tsoronka ko da bayan ka huda ta duk lokacin da za ka yi saduwa da ita za ta kasance tana jin tsoro nan shine karshen bidiyon mu don haka ku biyo mu a bidiyo na gaba don jin wasu ƙa'idodin jima'i kar ku manta ku mana subscribe din bidiyon nan da like da kuma comment domin tofa albarkacin bakin ku